sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25,31,41 sai kuma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da kuma gidajen rediyon da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM ana kuma iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji Safida Sadu dangi. sai kuma ni Usman Ahmad Kabara sauraro a yau Juma'a 24 ga watan Fabrairun shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. Yau za mu yi magana ne akan dokar da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu yake son kafawa ta hada talaka fituk aure-aure. kusan dukanmu ne ba ma yin abin da ya kamata kaga akwai rauni gurin malamanmu musamman a masallatan juma'a guraren hudu ba da ya kamata a ce ana sanar da irin waɗannan abubuwa oh wannan maganar aure da ya dami maza eh mata <laughs> mata su <laughs> um, kawai tunanin maza za a hana mu aure amma shi kenan rayuwa ko a irin muka tafi kasashen su kamar su saudi arabia ko su egypt ko duk kuma duk kasashen musulmai ne duk suna da dokokin nan saki ma mutum zai yi sai ya je akwai inda i think egypt ne ma suke zuwa kotu sai ya je kotu ya ba da dalilansa na sakin wannan matan kuma idan zai sake ta to sai ya bar mata gida. maza ya tashi maza ya aure ya damu maza to za mu yi tattaunawar Muhammad Ibrahim Kwari da matasa a game da wannan magana ta hana ka talaka fita ƙare-ƙaren aure. To yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari da tattaunawarsa a zauren matasa game da batun ƙarin aure da kuma son fito da doka a kai. masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri da mukan kawo muku tattaunawa da masana ko kuma majibanta wani al'amari da ya taso muke so a tattauna a yi musayar ra'ayi a yi musayar ilimi a kara juna sani domin ci gaban al'umma da kuma rayuwarsu gaba ɗaya yau tattaunawa tamu za ta keɓanta ne akan batu da mai martaba sarkin kano ya bujiro da shi za a iya cewa na ayyana aniyar masarautarsa ta samar da wani daftarin doka da zai bibi yadda ake ko maza ke ƙara aure ko kuma takaita musu yin aure fiye da ɗaya musamman masu rangwamen ƙarfi a cikin al'umma wannan batu ya jawo musayar ra'ayi kamar yadda masu bibiyar kafafun yada labarai suka sani mutane suna bayyana ra'ayoyinsu mabambanta game da wannan batu masana ne da sauran malamai da kuma al'umma gari a don haka muka ga dacewar muka wannan batu cikin wannan zaure a tattauna domin akalla a ƙara wa juna ilimin kuma tun da akan hanya ake ta tunanin ma yin ko kuma samar da daftar wannan doka wala Allah wannan tattauna za ta taimaka wa masu wannan tsare-tsare su ƙaru da wani al'amura da su waɗanda za mu tattauna da su wato za su bayyana a tare da ni akwai comrade kabiru sa'idu dakata wato eh, matashi ne kuma magidanci wanda yake wato tofa albarkacin baki akan al'amuran al'umma musamman wanda suka shafi ci gaba comrade barka da zuwa assalamu alaikum masu sannan kuma tunda abin ya shafi mata kai tsaye shine muga dacewar mu kawo hajiya amina hanga wadda ita uwa ce mai yin gwagwarmaya akan abin da ya shafi mata da kuma ƙananan yara wato makomarsu hasali ma ita ke jagorantar wata cibiya da ake kira isawali empowerment initiative wacce take wato ta ta'allaka wajen wato tallafar rayuwar mata da yara ƙanana don rayuwarsu ta ta gyaru kuma a ƙarƙashin ɗaya daga cikin aikace-aikace da tarika da wannan cibiya ke yi ta isa wali foundation a wannan lokaci ne shi mai martaba sarkin kano a makon jiya ya bayyana wannan aniya ta masarautarsa hajiya amina barka da haka assalamu alaikum to kamar yadda na faɗa tun da zance ne na mata hajiya ke uwa ce jagora ce yar gwagwarmaya ce ya ce kanwa ce da duk ba hular da ba ita karewa ma dai a taron da kuka shirya ne kamar yadda na ce mai martaba sarki a iya ambata wannan aniya ta masarautarsa wai ku matsayinku na iyaye kuma mata kanne yayye wannan zance da aka bullo da shi yaya kuka kalle shi musamman la'akari da cewa ana maganar mace-macen aure ana maganar marasa aure akwai masu san shiga ma ba su samu shiga ba sun gama jami'o'i sun yi waye da sauransu akwai kuma eh, an sako wasu abubuwa dai ga sunan da dama sai ake wasu na ganin ma cewa wannan matakin na ita masarautar kano kamar wato wani abu ne da zai taka wa mutane birki burin da wasu mata ke da shi na siga sun samu ma'aurata kenan an gusar da shi tunda an ce makar ai kari misali sai da ka'ida ya kuka lona abu assalamu alaikum ni dai na goyi bayan mai martaba tukuna dai ƙarin aure ba wai cewa akai kada mutum ya ƙara aure ba ko a Kur'ani Allah ya faɗa cewa za a iya yin auren nan amma ya ba da sharaɗi in mutum ba zai iya mitin um, ɗinsu to a haƙura sai mutum ya haƙura da mace ɗaya to a yau ɗinnan me muke gani sai mu ga namiji mai mata uku biyu uku hudu baya ma iya rike kansa balantana ɗaya da 'ya'ya akwai matsaloli da yawa da ake gani a al'umma yau yaran da muke gani da suke kan titi suke barace-barace ko 'yan mata da ake tura su tallace-tallace ba a barin 'yan mata su karasa makaranta in suna secondary kafin su karasa an cire su a yi musu aure me janyo duk wannan shine duk ga 'ya'yan an haifa amma ba iya rike su kuma mun san cewa dole duk yaro ko duk da da mutum ya haifa tarbiyyansu da kulansu ci da sha da ilmantar da su duk a wuyan iyaye ne amma duk wannan mun cire mun ɗora mu yara su su fita su je su nemo ita wannan mai talla in ta fita waje ta je ta nemo abin da za a da shi za a haɗa kayan aurenta ai wannan ba hakkin ba a kanta yake ba wannan a kan iyayenta ne amma an dora ma yara kwanan nan ma akwai kes da muka samu da aka ɗauko yara guda uku 'yan mata daga lagos an tura su can ɗaya bara take yi wa'yancan kuma guda biyun suna tallace-tallace ɗaya daga cikinta in kaga bayanta duk an ji mata ciwo saboda kullum za ta kawo dubu biyu in ta fita bara daga safe har dare in ta dawo ba wannan kuɗin a yi mata dukan tsiya da an ji mata ciwo gashi ba kula ga yunwa a jikinta to mun yi sa'a da yake akwai wata kungiya a can ma da muke aiki tare da su aka ɗauko wannan yaran muka aka dawo da su nan tare da su muka tafi muka mai da su ƙauyen su aka zauna aka yi yarjejeniya da iyayen da hisba ma muka muka jawo su cikin maganar da shi mai anguwa aka zauna aka tattauna aka yi yarjejeniya da wannan iyayen cewa ba za a sake barin yaran nan su bar wannan ƙauyen in dai ba ko suna tare da iyayen su za a tafi ko biki ko wani abu amma a bar su a nan a sa su a makaranta su yi ilimi aka nuna musu illan za a iya ma kashe musu 'ya'ya ba su ma san cewa an kashe su so duk shi ne muke duba to idan ana bari kawai yadda dai yanzu muke ciki shine kawai aure saki aure saki ana cewa wai mata za su rasa maza yadda ake cewa mata wai za su rasa maza akwai maza da yawa da ba su da aure muna tunanin wannan kabir sa'id kata ka ji abin da hajiya ke faɗa dangane da wannan yunkuri kai magidanci ne kuma matashi baya ga haka kana ma nazari akan al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a Ya kai a naka tsinkayan ka kalli wannan yunkuri da shi mai mataba sarki ya ce masarautar sanayi abubuwa ne wanda kowa ya san su kuma suna ciwo kowa to a kwarya amma ni ina ganin cewa a matsayin matsayin su na shugabannin al'umma da sauran bangarori musamman bangaren malamai akwai wani abu da ya kamata a yi kafin a je ga misali tunanin doka idan ka duba maganar yara da ake haifa ana barin su barkatai ai kusan dukanmu ne ba ma yin abin da ya kamata na farko ai ba mu addini ne ya tsara ma maganar eh, shi kan shi tsarin haihuwa din da yadda ake haihuwa barkatai da yadda ba a ba da irin wannan tazara misali da sauransu ai tsari ne na addini domin addini ya nuna cewa daga ɗaukan ciki har zuwa goyo da haihuwa da haifan yaro da renan shi eh, yana kai kimanin wata talatin wanda wanda ya nuna maka cewa na al'umman mu da yawa a cikin mutane ba su san wannan abun ba to kenan kaga akwai rauni gurin ba ko ba sa kiyayewa da shi ina tabbatar maka da yawa ba su san haka ba hmm. to kaga akwai rauni gurin malaman mu musamman a masallatan juma'a guraren hudu ba da ya kamata a ce ana sanar da irin waɗannan abubuwa haihuwa wani abu ne da suke cewa eh, kamar kuke faɗa ko yan takarda cewa natural hmm. abu ne wanda kawai zuwa yake daga Allah misali eh amma ai abu ne da yana yana da alaka kuma da su ma masana fannin lafiya in kana bibiyar su suna baka shawarwari wannan abin duk zai zai yi daidai da tsarin addinin musulunci domin shi addinin musulunci addini ne da yake tafiya da kowane irin zamani ko zamanin da ko zamanin yanzu so kaga in ka ɗauki wancan abin malamanmu ba su yi abin da ya kamata ba sannan ita masarauta yadda ta kallo abin ana maganar barkatai yara aihuwa ai sai ka duba ka gani shin akwai wani bincike da ya nuna cewa misali waɗanda suke da mata biyu ko uku uku ne suke da yaran da yawa za ka ga wani yana da matan amma ba dole bane yana da yara da yawa sai ka ga wani shi kaɗai yana da mace ɗaya amma yana da 'ya'ya goma sha kuma ba zai iya riƙe tarbiyyansu ba idan idan aka yi maganin cewa hana dokan da za ta hana mutumin da bai da hali ƙarin aure so sai ka kallo shi ne ta kamar misali bangaren yawan mace-macen aure da muke da shi wannan zai taka rawa gurin magance haka amma idan kai kallo shi ta ɓangaren yawan haife-haife da yara da ake barin su barkatai ba dole bane sai mai 'ya'ya da yawa ne zai iya tsinta kanshi a irin wannan al'amari so alhakin ah, masu sarautan gargajiya ne su wayar da kan al'umma ta wannan fannin domin muna cikin wata al'umma wacce a yayin da ka ce za ka yi doka mutane suna kallanta kamar cewa ka zo da wani tsari ne na kamar takura musu so tun daga nan za su fara tsama da wannan abin kuma kai ka dan nuna cewa kamar abin yana nema ya fi karfin ka bari ka ka shigo da wani tsari da dole za su yi wannan abin so ina ganin cewa shugabannin al'umma kafin a kai ga tunanin wata doka da za da mutane za su yi mata mummunan kallo ya kamata su rinka amfani da karfin na iko na shugabannin al'umma ta lallami ta hanyar da ya dace har al'umman nan su gane cewa wannan abin da ake tunatar da su din nan gata ne sosai kamar yadda Ajiya Amina ta faɗa mm. ai addinin musulunci ne ya faɗa cewa dukan mu al'umma mu masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi a kan abin da Allah ya bashi kiwo kaga uba za a tambaye shi akan haƙƙin 'ya'yan shi in baka ilmantar da su ba in baka tufatar da su ba in baka ba su abinci ba da sauransu sai an gama da wannan matakin ne in bai ba za a fara tunanin yin wata doka da za ta yi maganin haka to hajiya amina hanga kin ji abin da shi comrade kabiru sa'id lakata yake faɗa cewa abin bai da nasaba wato da rashin doka koyinta wato yana da ya fi karfi ga sha'anin sakaci daga bangaren masu ruwa da tsaki wannan abin da mai martaba ya ɗauko yana da amfani sosai kuma bai ɓaci ba still yadda aka fara yanzu za a iya wayar da mutane kai su malaman yadda ya faɗa yana da kyau su masu fara magana akan wannan abubuwan akwai abin da malamai su kansu za su iya tun daga can karkara malaman zaure su kansu dole sai an wayar musu da kai tunda duk abin da za a yi daga sama in dai ba a ɗauko an kai ƙasa ba su ma su fahimta su san cewa wannan abin fa ba wai cewa aka yi a hannun mutane aure cewa aka yi idan ba ka da ƙarfin ka yi wannan auren ka da ka yi ta saboda abubuwan da ke biyo baya mara kyau shine ake son a rage muna gani kullum abubuwan da ke faruwa amma ko mu kanmu da muke zaman ƙungiyoyin nan masu zaman kansu mu kanmu za mu iya wayar mu mutane kai wanzu hmm. aka fi muka san wannan dokan gaba daya muka mu muka fahimci me ake so mu kanmu za mu iya shiga muna wayar mu mutane kyau so akwai haɗin haɗin gwiwa hmm. gaba daya mu haɗu because wannan abin ko muna so ko ba ma so sai an yi ta ba kya ganin cewa ba a buƙatar dokar ta yiwu da kun yi haɗa wannan ƙarfi da ƙarfe ɗin da ku ire-irenku masu ƙoƙarin cewa an rajin rayuwar mata da yara misali an wayar da kan al'umma an nuna musu an ilmantar da su ta yi kuɗin ma kenan aikinku ne baya tafiya daidai shine sama ya kai ga batun sai an samar da doka kenan mutane su nawa ne miliyan nawa kungiyoyi mu nawa ne karfin mu ba mu da irin wannan kuɗin da za a ce ko ta ina za mu shiga mafita ko wannan abu ne na gwamnati muna yi daidai gwargwado yadda za mu iya kuma wannan abubuwan da ke faruwa kullum zancen kenan ake yin ta ko a rediyo aka kunna rediyo kullum-kullum muna jin so wallahi muka samu mutum da yanzu ya tashi ya fito yana maganan su da komai sai a ci a'a addini ne addini ne kuma addini ba haka ta ce ba hmm. to amma uh, wani abu hajjiya a nan abin duba shi ne uh, wasu masana suna ganin cewa wai shin ma wannan al'ummar da muke ciki ita ce ta hayyafi waɗannan yaran da ake ganin an kasa misali eh, ɗaukar ɗawainiyarsu da ta fuskar tarbiyya misali tunda akwai manazarta da ke cewa kamar masu auren ɗaiɗai ma yanzu suna nema su yi kankan ne da waɗanda ba su da aure ma'ana adadin mutanen da suke aure fiye da ɗaya raguwa yake cikin shekaru goma zuwa sha biyar baya. in ma yana raguwa dai still dai problem tana nan tunda dai mu dai matsalolin da muke gani daɗa ƙaruwa suke da abubuwan da ke faruwa a ce shekara hamsin baya da na yau ai daɗa karuwa suke so ko da ma wanda suke ƙara aure sun ragu amma wayannan matsalolin sun ƙaru kuma kamar yanzu maybe wanda suke da ilimi su ba sa wannan aure-auren sai ka ga mai gadi misali mai mata hudu yana gidan haya ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu ya aje mata biyu da yaran in za a kwanta da daddare ko a koro su zaure ko wani gida su je su kwana wanda shi ba shi da karfin ɗaya ma gashi nan da mata hudu wanda kuma yake da da karfin maybe za ka ga maybe matashi guda ɗaya ce ko biyu 'ya'yan ba yawa kwamar kabiru sa'id dakata mukaddara dokar nan ta wanzu tunda an ce so ake yi tana daga cikin wasu matakai na wato gyara waɗannan matsaloli da amina hanga take ƙarin haske a kansu yaya kake ganin uh, sigar aiwatar da ita tunda ko da yaushe ana ta cewa dokoki suna nan amma kuma ko kuma najeriya ta iya dokoki amma kuma aiki da su ne kalubale ya kake ganin hukumomi kamata a ce an aiwatar da wannan doka don kwalliya ta biya kudin sabulu to ni ina ganin babban matsalar da take sa dokoki ba a aiwatar da su kamar yadda ya kamata shine rashin shigan al'umma gurin yin dokokin ah, idan za a yi doka kowace iri ce ya kamata a ce ana ba da dama ga al'umma su masu tofa albarkacin bakin su ta nan ne ma za ka ga masana daban-daban kowa suna zuwa da ƙungiyoyin al'umma da sauran masu ruwa da tsaki kowa zai zo ya faɗi me ya fahimta da dokan kuma yanzu duk da muke wannan magana sai mun tsaya mun ga dokan mana tanaje-tanaje tai saboda yanzu kawai dokan mun san dai ga alƙiblarta amma doka dole a ko wasu kudura a ƙanana a gargashinta misali me tanadin dokar da idan misali yau malam wane yana da rufin asiri gobe yana da mata biyu yana lafiyan shi kalau kuma yana ciyar da su yana ɗaukan ɗawainiyansu sai gobe kuma wani hali ya same shi ba shi da ko sisi bai da aiki da sauransu kuma ga 'ya'yan. Kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Bashir Aliyu limamin masallacin Juma'a na Alfurkan a Kano. Salamu alaikum barka da warhaka akram kalla Yawa barka ka da yawa lausawa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Barka da zuwa. yawwa to to mun ka ji tattaunawar zauren matasa da yake bata kare ba amma mun katse saboda ka samu shigowa mai magana ko mako mai zuwa za mu karasa magana da su matasa mu ji menene yake tafiya ne ko kuma ya hira ta kare to amma bari mu dagare ka a matsayinka na Dr. Bashir Aliyu shin wannan abu da sarkin Kano ya fito da shi na cewa yana bukatar a yi dokar da za ta kayyade ko kuma ta ka ka'idojin kafin talaka fita ke kara aure saboda kula da gidansa shin da farko me zaka ce mana akan ta kafin mu je ga tambayoyi akan ka eh to ya kamata fa a fahimci wannan wannan dokar a dokar rayuwar iyali ce hmm. ta kunshi abubuwa sakin layi ɗaya bayan ɗaya ya fi ɗari shida da sittin hmm. wannan maganar a ƙarin aure hmm. ya fito a waje ɗaya ne aka ce namiji na da haƙƙin ya ƙara aure namiji na da hakkin ya kara aure idan ya cika sharaɗai guda biyu da shari'a ta sanya shine yin adalci tsakanin matan da kuma ikon rike su saboda haka an mai da yadda aka ake nuna abin a fassara ake kokarin yi ba tare da an san abin da ainihin dokar wato kudurin ya kusa ba domin har yanzu bai zama to doka ba tun da har yanzu ma ba a riga an gama tattauna shi ba a wato babban kwamiti wanda sarki ya kafa hmm. wanda wannan babban kwamiti daga kan cikin ne aka samu karamin kwamitin da ya yi waɗannan dokoki na rayuwar iyali akwai wanda ya yi akan ilimi hmm. akwai kuma wanda ya yi akan wakafi da zakka Mm. to sai tukuna sati nan da zai shigo insha Allah za a tara malamai da babban kwamitin da za su yi bita akan abin da aka rubuta mm. kuma kamar yadda na ce fakara bayan fakara sakin layi har sama da ɗari shida da sittin aka yi mm. ba kawai kan aure ba akwai saki akwai reno akwai kula da hakkin yara akwai walici akwai yin wasiya akwai yin kyauta da yadda kyautar iyaye take ga 'ya'ya akwai mm. wakafi da yadda ake yin sa a musulunci mm. akwai rabon gado mm. duk abin da ya shafi rayuwar iyali ne kuma kamar yadda na bayani maksudin yin wannan shine idan aka samu wannan kundi na dokoki zai taimaka ma alkalai maimakon ya zamanto cewar wato sai alkali ya ji ya yi dogon bincike kafin ya kawo hukunci ko kuma maimakon waɗansu su rinka ganin a hukuncin da alkalai suke ba abun ba a kan daidai shari'a yake ba hmm. ga wannan zai sa dokar a hannun mutane bayan alkalai din ma mutane za su samu lauyoyi za su samu wanda da yawa ba za su iya zuwa su binciko abubuwan nan a cikin tafan fikihu na malikiya ba hmm. kuma duk abin da aka yi ba wani abu bane fito da abin da ke cikin tafan nan ne aka yi aka tsara su a hmm. sufar doka hmm. ko ba wannan ne farkon yin haka ba daular usmaniya su ne farkon wanda suka so yin wannan suka yi majalla lokacin an san daular usmaniya ta yi shekara wajen a kusan ɗari shida tana mulki a duniyar musulmi to sun fitar da wannan dokokin tun lokacin suleiman alkanuni kuma daga baya kasashen musulmi a wannan zamanin su ma suka bi wannan hanya suna yin waɗannan dokoki shi yasa a lokacin da muke yi muka ɗauki abin da kasashe da suka gabata suka yi muka duba irin abin da suke da wanda suke akan matsabar mu ta malikiya kamar morocco da united arab emirates da wanda ba suke ba a matsabar mu ta malikiya ba kamar malaysia da suke akan shafi'iya da jordan da suke akan hanafiya da kafar da suke akan hambaliya mm. to <laughs> kan haka muka yi waɗannan eh. dokoki to dakta yawanci zaka ga cewa ku malamai za ku ga ku kuke faɗan cewa wannan abu ne da yawa da mutanen gari ke faɗa malamai ku kuke cewa komai kaddara ce na Allah ne shi ke ciyarwa shi ke shayarwa sai kuma gashi za ku hana talaka su ƙara aure shin ina wannan tawakkalin ya tafi misali da bahaushe yadda da shi musamman ba a ce fa za a hana talaka aure ba aka ce dai sai ya sami ikon rike iyali in ba shi da iko kuwa ai ko auren mace ɗaya ne ma ai sai da iko mm. tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya yake da ikon rike iyali ya aure wanda ba zai iya bai azumi mm. saboda haka wannan wannan shine ai a batun kaddara daban batun kuma shari'a wato abinda Allah ya da kaddara ba a santa ba mm. amma shari'a ita aka sani amma abinda Allah ya kaddaro ai ba a san shi ba mm. sai a afku ne sannan ake sanin sa eh to to me zaka eh. ce wasu al'umma misali zaka ga cewa ah, mutum da yayi mika kawai bai da karfin mm. bai da komai sai ya kara aure in kai magana da shi sai ce Allah ne zai ci da shi ya shayar da shi a wannan kuskure ne wannan kuskure ne domin ba haka Allah ya ce ba Allah a cikin alkur'ani cewa wal yattafikil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wanda ba su da ikon aure su kame wato daga su kama kansu har sai Allah ya wadata su daga cikin falalarsa mm. in dai dokar Allah za a ba haka za a ci ai kamar mutum ne ya ce zai je ya tsaya a gefen titi ba zai kauce wa mota ba mota ta zo ta wuce ta buge shi ya ce ai haka Allah ya kaddaro mm. Allah cewa ya mutum ya kada ya kai kansa cikin halaka mm. To malam uh, wanda suke ganin mata sun fi maza yawa yanzu mm. yanzu wannan doka da za a sa ba zai wai eh, zai shafe su to ya za a yi da ragowar mata. a ko kadan ba zai shafe su ba ai ba cewa ake ba za a ƙara aure ba mm. masu duk wanda yake da iko sai ya ƙara aure kuma a cikin ƙarin aure akwai alkhairi da yawa na rage wannan mushkila da kuma a rage da samar da samar da al'umma wadda take lafiyayya domin rashin aure din yana da barnarsa eh. amma abin da ake nufi shine kan cewar koyarwar shari'a a aiki da ita ai aiki da ita mutum kada ya je aure ya zo ya ta iyalinsa hmm. ai da yawa ana samun wannan sai mutum yana da zaune tare da iyalinsa sai je ya ƙara aure ya tsallake ya tafi wani garin ya je ya ƙara hmm. aure su kuma wanda suke nan ya mamanta da su ai ta neman ai ta masa kiranye daga kotu ba zai zo ba hmm. bai sake ta ba bai turo mata kayan cin abinci ba ya ji ya fara wata rayuwar daban a wani waje to duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ko kaɗan a shari'a musulunci ba a kan haka ta ce a gina al'umma ba. Eh, da, shi sarkin Kano ya fito da wannan magana har ya wakilta ko malamai musamman kai cewa ka shige gaba a sanya ya za a yi a fito da wannan. Ka nemi haɗin kan malamai 'yan uwanka a Kano misali kuma me fuskarsa ta nuna don shimfiɗa fuska wani lokaci ta fita tabarma. <laughs> eh wannan so ai dama wato wannan kwamiti a ya kunshi mutum arba'in shi kwamitin aure ya kunshi mutum arba'in wanda mafiya yawan su malamai ne malaman nan kuma da malaman jami'a da malaman soro Mm. malaman soro wanda kullum a cikin karantar da muktasar khalil suke mm. da akwai kuma malaman jami'a wanda kullum a cikin karantar da hukunce-hukuncen aure da gado da sauransu suke mm. akwai kuma alkalai wanda suke masu ci a yanzu da alkalai waɗanda yake sun yi ritaya akwai lauyoyi waɗanda suka sun san yadda ake rubuta doka akwai lauyoyi wanda yake sun karanta shari'ar musulunci suna abin da suke koyarwa kenan a a tsangayar ilimin lauya saboda haka abu ne wanda sannan kuma akwai kungiyoyin mata da kuma mata masu kokarin kare hakkin mata waɗanda suna su ma suna da nasu kokarin da binciken su akwai likitoci ma a ciki waɗanda mm-hmm. suka yi sun yi mana bayanin irin abubuwan da wato a mace take fuskanta na sha'anin a rayuwarta da goyon ciki da irin haɗarurrukan da take fuskanta yayin da a take goyon ciki da irin shekarun da take bukata ta yi kafin mm-hmm. jikinta ya iya ɗaukan wannan ɗawainiyar ciki din duk wani abubuwan mun har hada su sannan ko muka duk wani abu da za a tabba duk wani abu da za a tabbatar sai da aka tabbatar sai da aka je aka jita sa waɗannan fakra guda ɗari shida da sittin mm. sai da aka bi su ɗaya bayan ɗaya Mm. wanda da yake bukatar gyara a gyara wanda yake bukatar a tabbatar a tabbatar da shi. Ai to kafin safinan taimaka kuma yanzu za a kaddamar mm. da shi ga kwamiti wanda ya fi wannan yawa. Mm. Ya kai wajen kusan mutum ɗari da ashirin wanda mafiya yawan su malamai ne. Cikin satin nan mai zuwa za su sake bita su bi shi fakara fakara abin da suka tabbatar to aka tabbatar da shi kuma to shi ne za a yi kokarin kai a gyara shi a fuskar doka. a faɗakar da al'umma sannan kuma a kai shi a zauren majalisa domin da fatan a zartar da shi ya zama doka. Eh to kila a cikin yan dakikoki saboda lokaci yana ta tafiya yana hararin mutu. A yawanci a cikin forum din da muka ji wannan tattaunawa ta matasa akwai wanda ya ce malamai sun yi nasu laifin ta inda ba sa wayar da kan mutane yadda ya kamata a magana in suna hudu ba in suna wasu abubuwa da ya shafi karance-karance su wayar da mutane cewa auren nan fa ga yanda abin ke kamar yadda ake ta wasu abubuwan da man za a faɗa a masallatai da hudu ba haka ne? a gaskiya ba haka bane ne malamai fa al'ummar mu tana da yawa malaman nan ko ba yawa gare su ba amma duk mai bin duk mai bibiyan karantarwar malamai da tafsiri da ake yi na azumi da ba na azumi ba idan aka zo daidai wajen zaka ji malamai suna faɗakarwa yadda ya dace domin wani abu ne wanda yake a cikin shari'a ba abu ne wanda yake ake nema a shigo da shi daga wata doka ta waje ba a'a cikin shari'ar musulunci yake kuma gaskiya daidai gwargwado malamai suna kokarin bayani malami tambaya ta kamar wani eh, yanzu da wannan abin ya faru zaka ga mutane wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan akan wani hadisi sahihancin hadisin cewa wai in kana da talauci ka kara aure mm, har ma in ya ƙi tafiya ka ƙara mm. in ya ƙi tafiya har sai ka ciki wannan ba hadisi ba ne karya ne eh. annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba mm. suna cewa wai wani mutum ya zo ya ce ba yana cikin talauci ya ce masa ya ƙara aure ya dawo ya ce har yanzu yana cikin talaucin ya ce ka ƙara wai har sai da ya kai mata guda hudu wannan hadisi karya ne mm. imamu sahawi ya yi bayanin sa cewa hadisi ne wanda yake karya da mm. halatta a danganta shi ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato an kalawa annabi kenan to an kala eh an kala an kala wa annabi karya to mun gode sosai Dr. Bashir Aliyu limamin masallacin Alfurkan da ke Kano sai wani lokaci insha Allah to Allah ya kai mu Allah yawa to kin faji maryam da safina da masu sauraron mu to a mako mai zuwa Allah so zamu ji karshen dan tattauna nan da matasa suke yi sannan kuma akwai wasu malaman da suke ganin wannan abun fa akwai sake to in Allah so zamu wannan dokar za ta yi aiki ma to Allah eh. kai mu da rai da lafiya amin amin yanzu kan duka duka anan zamu tattara ina mu ina mu din su abokan aiki na irin su malama maryamu da da kuma sai da amduwa da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu ne yau ma to ni Usman Ahmad Kabir Ahmad Jarmai da ya hada mu da ku a Facebook live nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a washington dc Yau da gobe muryar Amurka na kiran Masu wasanni ba ta ba. Yan wasan kwallo ba ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar